Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma. Tofa turkashi ana wata sai ga wata. Bayan rikice-rikice da ake fama da shi a kan 'yan ta'adda da 'yan tada zaune tsaye a jamhuriyar Nijar da ma Najeriya baki ɗaya, a yanzu haka dai wani matashi wani bafulata ne ya fito fili ya tona asirin 'yan ta'adda da kuma 'yan tada zaune tsaye wanda yake tabbatarwa al'umma cewar 'yan Fulani ne ke haddasa wannan badakala da kuma koma baya a cikin al'umma. Yadda wani bafulatani ya fito ta ne ya tona wa ƙungiyarsu ta 'yan ta'adda asiri inda yake bayyana wa duniya wasu muhimman al'amura dangane da ƙungiyar tasu da 'yan Fulani da kuma 'yan ta'adda. Fulani sun cuce mu sai dai Allah ya isar mana duk dai a cikin jawaban nasa duk wani bala'i da ake ciki ƙabilar Fulani ne ƙabilar Fulani ce ta haddasa sharrin da muka ƙulla ya dawo kanmu a cewar wannan ne. To mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannan hankali daki daki dalla dalla domin jin bayanin wannan ne wanda ya fito fili ya tona asirin halin da ake ciki fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi Allah ya mana tana, sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta ya barka daga danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe mun gode ai sauraro lafiya mu fulani mu riga mun shiga matsala tsakani da Allah mu riga mun shiga matsala kuma matsalan nan ba wanda ya jefa mu cikin da sai ya uwan mu tsakani da Allah domin saboda tun tu afulin radda radda abun nan ya taso ni na riga akwai lokacin da na rige na faɗa ma duniya na to tsakani da Allah ƙungiyar nan da muke kashi ba ƙungiyar kore ba ne tsakani da Allah ba ƙungiyar kore ba ne na riga na faɗi na faɗi domin saboda ga lokacin da su shoko aka zo aka taru aka yi mitin aka ce to abin da ya kamata duk wanda za a zo a yi harkan da gashi to ko gida ko daji kulta bihilla kenan to ya bada da gudunmuwa shi amma su fulani abun da ake gaya musu tsakani da Allah tsakani da Allah ba an gaya musu gaskiya ba ne an ce za a yi kungiya na ceton fulani ana cuta musu ga ƙasa. to mu yanzu tsakani da Allah ni ga lokaci na ce to yaya za a yi a sai za a tuta ma Fulani ga kasa tun da dai abun da ake yi duka in fofso aka yi buhulla ce zai sha ruwa bahaushe zai sha duk wani kabila zai so ya sha kuma in makaranta aka bude kowane kabila zai zo ya sa yaron shi titi idan aka yi kowane kabila za a ɗauko shi ga mota ko ga mashin ba a tabbatar da cewa ba a tabbatar da bihin lashi aka ce me yasa ka biyo titin nan ba ba a taba yawa cikin makarantar boko aka hidda yaro aka shai mace wai to wai wannan dan bufula da ni ne ya fita wallahi ba mu taba ji ba kuma ba a taba tahowa aka zo aka yi wani aiki ko da na asibiti aka ce ba a karban bihin lashi to yaya fulani za su komawa su kawa mugun kungiya wanda yake zai shi su to wallahi abun da nake gaya maku ni dai ba fulata ne tsakani da Allah to mun yi abun da ya zan daidai ba ni tun ga lokacin na ce tsakani da Allah sai dai in komo Kaduna in zo in samu gidana na sayar da shanu wallahi na zo nan na buɗe kasuwanci na yi zamana. to saboda haka ni tsakani da Allah irin abin ga da aka yi bai yi ba kuma ubangiji Allah ya isa muna ga fulani Allah ya isa muna ga fulani duk dan fulanin da ya ce wai bai san kashin kungiyan gaba ƙarya ya ta yi wallahi ko cikin gari yake ya tabbatar da wanga kashin kungiyan ya san da shi to wai sai a ce wai kashin kungiya ne wai na sheton fulani ana shuta musu ana to saboda Allah menene ake cewa ana shuta ma fulani tunda duk da aikin ga na gwamnati duk abin da an kai tsakani da Allah har wurin da da ake wallahi ba a taba kaiwa wai fulatani a tare shi ka titi a ce titi ba na ubansi bane ko ko makarantar boko ga ba na ubansi bane ko ko asibiti ba na ubansi bane famfan ruwan sha ba na ubansi bane duk aikin kasa nan dan Najeriya na dan Najeriya ne fulani sun zo sun cuce mu kuma wallahi sai Allah ya muna tunda tun ga lokacin da aka fara wanga bala'i wallahi daga bara aka fara shi domin saboda mu dai da aka kawo wanga kungiya duk wani buhula da ni a Najeriya ga wallahi an taho ai zama da shi kuma kowane ne ya jiya in ya ji ina wanga magana ya ce shi ba a zamana da shi ba to ya rage muku wanda ya rage tsakani da Allah ya rage ya ce shi bai san da wanka ba wallahi renin wayo ne ya suranje fulani su riga wallahi duk inda an ka zan mutane wallahi sai da suka zan kama bayan fulani idan za ana suna gidan ba fulata ne fakani da Allah wa'anda suke nan cikin gari ai dawo a kai muna ai masoshin su su zo su kai muna kuma wallahi ko guntun gishiri kasa ya za ka ta eh, wani ya kai maka wallahi a gidan kai kaje ya kai maka to a irin wanga wala kan shi la irin kuru a ci amana mu kuma wallahi sai Allah ya isa muna yanzu ga fulani nan sun riga sun wargaza an riga dukiya wallahi babu wanda ya taba dukiyan bu fulatani bu fulatani ne ko wane ne taba dukiyan shi wallahi fulatani ne su ne suka yi muhari suka wargaza muna dukiya kuma sai Allah ya isa muna tsakani da Allah sai Allah ya isa muna babu wani kabila wanda ya taho ya haddasa wanga bala'i in ba filani ba kuma in akwai shi a faɗa mini tun da kungiyar da aka kashe wallahi ba kungiyar alheri ba ne ko shi kin ruga ko ba ka da kuɗi maraƙi ka ramto ka zo ka bayar a ce in ba ba bada marƙi ba ka bada kuɗin maraƙi wannan shi za mu ko duk wani bifula da ni ya zan da wanka. ku zo kuna shi amana muka banza da ya fulata ne ya zan ga banza ya zan banza da shi shi da shi da yanzu da wallahi ko cikin daji in ka gafa fulatani dan uwan ka kai fulatani ba ka kamnan shi gomma ma ka ga wanda ba fulatani ba to irin wanga darajar da Allah ya bamu ku an zo an tudar da mu kuma sai Allah ya isa muna wallahi sai Allah ya isa muna kuma da fulani ne su ne suka haɗa wanga abu to ni da ina nan kaduna a samne lafiya lau domin saboda da ni gaba alheri ba ne wallahi sai ni na sayar da shanu na zo na yanzu na fara shago na zo na zamna da ni da yara na to yara na wallahi gwamma a ce su zan kaɗo tabbas su zan kaɗo to don mi ni abin da a suna na buba ja'oji uban da duk annan zawara ya san da ni ya san da ni buba jawo a sunana kuma babana man maga man maga mai yan tawaye uban da duk annan ya riga ya sani kuma nan wajen baku ya nake to duk sharri da an ka haka wallahi ba fulata ne shi ne ya haka shi to a kan me yanzu ga yana sharri da muka haka ya dawo mun. sharri ya dawo mun gaba ɗaya to abun da nake waɗa muku tsakani da Allah ko a gyara ko a gyara duk dai an watsa mata kaza ko a gyara ko da kada a gyara ma domin saboda tun ga lokacin da aka zo kan kungiyan ga aka ce yanzu wanda suka iya ta'addanci wanda suka yi mu ta'addanci a ce kafinawa su ne kafinawa aka dawo aka faso aka ce a zo a kwaci shanu hausawa a kwaci duk wani na kabila duka amma sai su wai afalan namuna to uban wa ya ce shanu mu ɗaya a gadon masu ai shanu na kowa ne in kana in ka je kasuwa bufula da ni uban wa ya kaka kai shanu kasuwa sai ka je a baka goro ka dawo da shi gari gida eh to shi in gaskiya ne in ka je ka kai marakin ka ka gaba marakin ka cikin dadon ka mana don uban ka bashi cikin dadon ka to mi kai ka da ci kasuwa ba kan ka wani abu bane har kan ba ni shiri in baka manda ne to saboda haka sai Allah ya isa mu daga wanga ga dai mutane namu wallahi sun kace kasa kuma tabbas kai kai ya koma ma shegiya in ji bahaushe kai kai ya koma ma shegiya to wallahi duk abin da an ka haddasa wallahi bahilla kenan tun da an diri ayi miti an kace duk wanda adda naggen da aka kai rugga dai wallahi ya yi kokari ya mai shaida in an ni an rana kalare ba ka da kunya ba ka da wallahi ba ka da kunya kunya kawai ba ka da kariya na macucin banza da wuri a zalimi ni dai wannan ko biyin lati nake tun da dai ban taba kayan wani ba ni dai ma an zalunce ni amma ni ban taba kayan wani ba kuma ni Allah ubangiji ya cece ni tun da hannun ta ini dawo Kaduna lahiya lau yanzu wallahi gani nan ina nan tare da Alhaji da shi Alhaji da Alhaji da shi wannan wanda wanda a makwabci na to saboda Allah yaya za a yi a ce ni yanzu ban yi musu mugun abu ba su yada da mugun abu yawanci yan buru ba wallahi duk gari aka samu cikakan su duk gaji gari aka samu cikakan su Allah ubangiji ya isa muna kuma ubangiji Allah ya isa muna tun ka lokaci ne ce wallahi in ana son zaman lahiya ardo ardon nan wallahi inda ardo yake a kama shi a kashi wallahi ana zaman lahiya amma tun da ba a iya tun da an ka iya an ka iya wallahi wanga abu da kun ka gani ya riga kan ya kawo karshe tabba in Allah da don karshe ya kawo karshe don ɗan biyar biyar ka sani wallahi bai bari wallahi duk wanda a cikin dari ba bari ne aka yi ba ba bari ne aka yi ba kuma babu wanda ya jawo sai yan uwa Allah yan uwa su sun ka jawo wanda aiki kuma ubangiji Allah ya muna baka ya isa gare su wallahi Allah ya muna baka isa ya kan magana da zan faɗi kenan don saboda duniya ta sani duk wanda kulli kullen da an kai tsakani da Allah duk fulani ne buna kai muna